dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum wani sojan Najeriya da ke bakin daga a Borno ya ci gaba da fasa kwan halin da aka tura su a ciki. Tun jama'a ina nan na ce maka ban ci abin da ke dubu hamsin ba. Ka faɗa wa duniya ni na faɗa suna na ne kawai baran kira ba wanda ya san muriya na an hana ni zuwa sallah hana mu zuwa christmas mu muna kwanta gora muna training din banza training din ofi mun zo nan kuma da training din a jikin mu a bar mu mu yi aikin an sai dai a ga tura mu jiki banza kuma life jacket ba bamu ba kuma life jacket wannan rigan karfe nan da ake sawa mai protection na bullet mun yi complaint an hana mu wannan soja dai ya bayyana cewa irin halin da suke ciki a nan borno wato abin ya wuce kima kuma har ya sa su wato wasu sojojin da dama cikin suna tunanin cewa watakila haɗa baki ne wannan sojan kuma ya ci gaba da cewar manyansu suna faɗa masu cewar ai ba a ba su riguna masu silke ba ne a saboda suna faɗa ne da almajirai almajirai ne to bari in gaya maka ba yaran almajirai bane ka faɗa wa duniya wayannan train soldiers ne train soldiers ma foreign trainees ma yaran Niger Chad Libya duk suna cikin su Mun dai yi ta neman jami'an sojan Najeriya da na ma'aikatar tsaron Najeriya domin su mai da martani game da waɗannan batutuwan da sojan ya tayar to amma kuma duk tsawon mako babu wanda ya ce da mu kala. Chadi ta ce za ta janye sojojinta daga rundunar kiyaye zaman lafiya ta ƙasashen Afirka da ke jamhuriyar Afirka ta tsakiya. wata sanarwar da ministan harkokin wajen chadi musa faki muhammad ya bayar a yau alhamis ba ta bayyana ko chadi za ta janye sojojinta baki ɗaya ne daga ƙasar ba chadi tana da sojoji kimanin ɗari takwas 850 ƙarƙashin rundunar kiyaye zaman lafiya da ake kira miska wadda aka ɗora ma alhakin kare fararen hula da kwace makaman 'yan daba. wakilin murya amurka an luk da ke bangi ta ce jami'an gwamnatin chadin sun yi imanin cewar ana wulakanta sojojinsu a kasar kuma ana bata mun suna ba kaɗan ba an kori dubun dubatan musulmi daga gidajensu a jamhuriyar afirka ta tsakiya cikin 'yan watannin nan yayin da 'yan daba kirista da ake kira anti-balaka suke kai musu farmaki adadin mutanen da suka mutu a sanadin barkewar annobar ebola a afirka ta yamma ya karu zuwa 83 hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce dukkan mutanen 83 sun mutu ne a kasar gini conakry inda akwai mutane 127 da aka tabbatar ko ake kyautata zaton sun kamu da wannan cuta ta ce mutanen sun hada da ma'aikatan kiwon lafiya su hudu kuma a cikinsu guda takwas sun mutu hukumar ta who ta ce akwai kuma mutane takwas da aka tabbatar ko ake zaton sun kamu da wannan cuta ta ebola kasar liberia makwabciyar gini ta ce macen da aka tabbatar ta kamu da wannan cuta a Liberia an keɓe ta wani wuri yayin da ake kula da mutanen da suke hulɗa da ita a asibiti. Abia Pastor na PSG ya ce bai kamata kungiyarsa ta yi sakaci ba duk da cewar ta doke Chelsea da ci uku da ɗaya gasar cin kofin zakarun club club na turai karon farko da suka yi ajiya. ya ce wasan da za su yi a mako mai zuwa a gidan 'yan chelsea wasa ne da ya kamata su ɗauka da matukar mahimmanci pastor ya ce in sun yi sake to chelsea tana iya yi musu sakiya coach na ƙasar brazil luis felipe scolari ya ce ya san dalilin da ya sa neymar baya taka rawa yadda aka yi tsammani a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Scolari ya ce tsarin kwallon Barcelona ya yi daban da wanda Neymar ya saba da shi a Santos kafin ya koma. ya ce a barcelona an maida neymar ya koma bugawa daga gefen dama yayin da a can baya ya saba da buga kwallo daga inda yake da fili sosai a gabansa. hannun jari a Najeriya a yanzu haka da kasuwar ta rufe kimanin hannayen jari sama da biliyan 4.3 a kai kasuwancinsa a yau akan hada-hada 3,941. A bangaren kamfanonin da suka fi farin jini a yau a kasuwar akwai kamfanin mai na Total wanda ya karu da naira 8 da kwabo 50 sai kamfanin Flower Mill wanda ya karu da naira 2 A bangaren wanda kasuwar ba ta yi musu kyau ba akwai kamfanin Cadbury wanda ya ragu da naira 2 sai kuma kamfanin siga na Dangote wanda a yau hannun jarinsa ya sauka da kwabo 24 hudu a fannin canjin kudaden waje dala ana canjin ta akan naira dari da saba'in da ɗaya da kobo hamsin euro akan naira dari biyu da talatin da bakwai fan akan naira dari biyu da tamanin da uku riyal na kasar saudi arabia akan naira arba'in da shida sai saifa akan naira dari uku da hamsin da uku. gaba da kawo muku rahotonmu na zamantakewa ne ba sabon abu bane yadda zaka ga yara mata na shiga harkar shaye-shayen kwayoyi a 'yan kwanakin nan ne hukumar hisba ta kama wasu mata a sabon gari masu zaman jiran kwastamomi wanda aka fi sani da 'yan good evening baya ga shaye-shayen kwayoyin da suke yi na yi nadamar wannan rayuwar da nake ciki ba a cikin da aka same ni ba a kan da yasa na sa kai na ba kaddara ce tana kan kowa musulma ce ni iyaye na musulmai ne yan gari birnance ni iyaye na sir su wana suna nan a aure aure na wata ɗaya shekara ɗaya da wata biyu kenan da mutuwar aure na ba zan iya faɗa ba. Me zan ce? A wajen abinci na je ci. A wala ba zan ba Bana yana jin rediyo. baba na yana jin labarai. Wanda baya garin amma da sanin 'yan uwana na fito. Eh? a kofar ruwa mm. a kofar eh, ah, ruwa filin dan a filin ta tsarin mutane ba tare da shari'a ba da najeriya da take yi rashin adalci ne daga abubakar rukunin kamfanin dangote ibeshe jihar ogun ni a gani na rashin adalcin shugabanni ne ya sa jami'an tsaro ke cin kalansu ba babbaka wajen azabtarwa da take haƙƙin jama'ar ƙasa allah ya taimake mu daga murtala suleiman a jihar jigawa dandalin voa